بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 وشر الأمور مهدثاتها وكل بذات ضلالة وبعد أنقى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة يمتشي آيو عشرين دترع كو ko da takwas kai ko 28 ga watan ramadan hijira annabi دو alaihi wasallam دو 1440 wanda ya zo daidai da biyu ga watan shida 2019 gregorian calendar a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatu na alkur'ani mai sarki wanda muka saba a nan babban masallaci na kofar gidan mai gina sarkin nan ba jiya a cikin ikon allah mun tsaya a wannan sura mai albarka suratul an'am aya ta 104 inda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin yadda ayoyinsa suka bayyana a gare mu dalla-dalla kuma ga dalilai sun bayyana dalla-dalla kowa ya kamata ya bude idonsa ya aiki da basira wanda ya aiki da basira ya yi ne don amfanin kansa wanda kuma ya rufe idonsa ke kallon abubuwan da suka dace to wannan shi ma ya makantar da idonsa cutar makantar da idan kuma kansa za ta koma allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ba wa kowa cikakken daman wannan da yau ayat da za mu tashi ta dari da biyar allah maɗaukakin sarki na cewa kazalika nusarriful ayat hakan na muke sarrafa ayoyi wale kulu da rasta don su ce lalle ka karantu wale nubayyinu ya alamuna sannan muna sarrafa ayoyi don mai bayanin sa ga mutanen da ba tukinan ba su mutanen da suke da ilimi a nan allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa duk abubuwan da suke faruwa na ayoyi na ban mamaki allah maɗaukakin sarki ke ya shi yadda ya ga dama in wata ya daga kansa ya ga sama zai ga ayoyi kala-kala in ya ga ƙasa zai ga ayoyi kala-kala in ya duba hagu zai ga ayoyin allah kala-kala wafi fi kulli lahu ayatun dullu ala annahu wahidun duk abin da ka ɗaga inda ka tsaya ka yi nazari a kansa to zai nuna maka ayar da za ta nuna maka cewa allah kwaraɗe ne ko kiya shi ka ɗauka in kai nazarin rayuwarsa kai nazarin yadda allah yake kula da shi yadda suke yada zuriyarsu haifayyarsu rayuwarsu to zai nuna maka cewa eh wanda ya yi sunan allah maɗaukakin sarki ne mai kudura ne ko ganye ka ɗauka in ka duba ka karanci yadda rayuwar ganye take da yadda zai tsira za ka tabbatar akwai ubangiji wanda yake mai iya tsari wannan kuma shine Allah maɗaukakin sarki to shi yasa a baya yake cewa abubuwa na basira sun bayyana wanda ya tsaya yayi nazari ya fahimta to zai shi kansa zai amfana wanda ya rufe idansa bai gano wayannan abubuwa ba to rashin samun fa'idar wato kenan kansa za ta koma to Allah madaukakin sarki duk ya tsara wannan da duk bayanan da Annabi sallallahu in mun dawo Makka yake yi musu akan gunki da abubuwan da suke bautawa kamar rana kamar wata kamar aljanu to idan suka ji bayanan sun su kai da rasta hakika ka wato kenan ka kuɗi karatu ka tsaya ka yi nazari a kan abin da kake faɗa ka tsaya ka karanci yanayin rayuwar mutane ka tsaya ka fahimci al'amura shi ya sa kake irin waɗannan magana ko kuma laikulu darasta darasta bi ma'ana a yi zakarta ai ma'ana ka ka koyi karatu sosai kenan a gurin halin kitab ka ce da rasta kai ka tsaya kai nazarin abin ka fahimci abubuwan da rasta ka wani malami ya koya maka kamar yadda suke cewa ai dama alkur'ani nan da yake bayani ai wa'yansu mutane ne suke taimaka masa ma'ana wasu ne suke boye suke karantar da shi kada ke cewa wa anahu alaihi qaumun akaruna ai wa'ansu mutane ne daban suke taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama bayanan da yake zuwa a cikin alqur'ani sannan sai ce walil nubayyinuhu kuma za mu yi bayanin sa ai mun sarrafa aya dan ai ma mutane bayani amma mutanen da suke da ilimi wato kenan mutanen da suke da asalin fahimta توجه مالا اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الله ورحمة كذلك اتبع ما أوهي إليك محمد ka bi abinda aka yi maka wahayi zuwa gare ka duk abinda aka maka wahayi wato kinan ka tsaya hankalinka akan wannan abun wannan wahayi ya zo ne min ka daga ubangijinka la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta sai dai Allah madaukakin sarki saboda haka a arid anil mushrikina mushrikai ka kauda kai wato kenan gabar su wannan aya abinda take nufi shine kar ka shigaltar da zuciyarka da tunaninka dangane da al'amarin su sawa'un sun yadda da abin da kake fada sawa'un basu su yadda ba sawa'un sun bi ka sawa'un sun kibinka wannan kar ya zama shine wato kenan mahangar kwakwalwarka mahangar kwakwalwarka shine cewa kai abin da aka dora maka daga gurin Allah madaukakin sarki ka bi ka shagaltu da abin da yake abin in ba haka ba sai su hana kai yin abin da ya kamata kana tunanin wani ma zai zage ka wani ma zai ce kaza ya za a yi maganin wannan ya za a yi maganin wancan su ashe baka sani ba kai sun yi maganin ka amma in ka kama hanya dodar kana tafiya wanda zai tafiya zo ya bi ka sai ku tafi wanda ba zai tafi kai ka riga ka yi nisa ko wani mawaki yana cewa hafa da na kira don hanka babu a jira in ma da mai jira ka mun yi gangara saboda haka mai jira sai ya jira kai karka shagaltu ai la ta shigil kalbaka karka shigaltar da zuciyanka wa kafiraka da kuma tunaninka bihin bal ba haka bane ishtagil bi ibadatillahi kai dai ka shagaltu da bautar Allah madaukakin sarki domin la ilaha illahu babu abun bauta da cancanta sai Allah madaukakin sarki arid anil mushrikina ka kada kai gaba da mushrikai wannan jumla arid anil mushrikina jumla ce wadda take mansukiya kun san wannan sura da muke karantawa a makka aka saukar da ita saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga abin sai aka ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi da aka ce a arid anil mushrikina ba ruwanka da su to abin da suke yi ba ruwanka amma daga wasu sai aka ce in mutum ya muku kara kan kara to kuma kuma kuma sana itace daga baya ma aka bada wato kenan izinin yaki to mu je walau sha Allah walau sha Allah ma ashraku hmm. wa ma ja'alnaka alaihim hafiza Allah madaukakin sarki Allah wa Allah sarki to wallahi sha Allah wallahi inda Allah madaukakin sarki ya ga dama ma ashraku wa'annan mutanen da ba za su shirka ba da ba za su shirka ba ai wato kenan kaman yana nuni cewa nusi ne wanda yake nuni cewa ita shirka tana tattare da mashi'a na ubangiji Allah madaukakin sarki to kaga kenan idan shirka tana tattare da eh, mashiya na ubangiji kaga wannan ya zama ibdalul li mazhabul qadariyya mazhab ya rusa wato kenan mazhabin qadariyya da suke ganin cewa Allah madaukaki dan adam Allah madaukaki zai ba sa cikin duk ayyukan dan adam duk abin da dan adam yayi ba Allah ne ya saka shi ba ko ba Allah ne ya kaddara masa ba babu wani nau'i na mashi'a duk da cewa Allah na cewa mata sha'una illa an yasha Allah so da dan adam yana da mashi'a irin tasa amma Allah madaukakin sarki yana da mashi'ansa idan mashi'an dan adam ta dace da mashi'an ubangiji sai kaga abu ya faru <coughs> idan ko su dace ba sai da mashi'an Allah madaukakin sarki <coughs> ita ce za ta zartu kuma ja alnaka hafizan ya Muhammad ba mu sanya ka ka zama mai gadi ba alaihim a kansu ai ma'ana ba mu kallafa maka cewa sai ka tsaya ka kula da kowa ba naka ka isar in alaika illal balag naka shine ka isar in ka faɗa musu shikenan ba za ka tsaya ka sa ido ka ga wani ya yadda dole wani bai yadda ba wani ya yadda wane a'a ma'alar rasul illal balagul mubin saboda haka ba za ka takura wa kanka a nan ba Allah maɗaukaki ce ba dora maka wannan ba wa ma anta alaihim bi wakilin kuma kai ba a wakilta ka ka tsaya ka sa ido akan kowa ba don haka shi yasa sayyidina Umar baya barin wani ya rika leken asirin wani wani mutum ya leka wasu mutane sun kulle gida a wani gari suna shan giya sai ya kawo labarai ta to akai za mu fara yin bulalar tukunna tunda suna cikin gida sun killace kansu sun buya babu abin da ya bayyana a fili yanzu kai da ka leka kai ne ka fara bincikowa wato kenan matsala kenan sauraka ta kanka za a fara yin hukunci Allah madaukakin sarki bai wakiltar da kai ka zama wato kenan mai sa ido akan mutane ba to mu je malam wala tasubbu alladhina da'una min dunillahi wa yasubbu allaha adwan bighairi ilm hmm. kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum hmm. thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun hmm. Allah madaukakin sarki ce wala tasubbu alladhina da'una min dunillahi kada ku kuskura ka zagi abin da suke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki kaga kai kana bautawa Allah su suna bautawa wani abu koma bayan Allah to wannan abun da suke bauta musan nan karka zage shi karka zage shi me yasa bai suballaha su kuma sai su zagi Allah in ka zage shi sai su zagi Allah adwan bi ghairi ilmi ai jahalan bi ghairi ilmin yawwa saboda tsananin jahilcinsu da ba su san mawaye Allah din ba ba san kuma illar zagin Allah ba ba san ma aina Allah madaukakin sarkin yake ba ba su ma da yakinin cewa akwai Allah ɗin saboda suka sani kawai goma kansu wannan shine na zahiri da suka san sauran sun dauke shi a matsayin wato kenan gaibi ne dan haka karka zage shi su kuma sai su zagi Allah madaukakin sarki kazalika kamar hakan nan Allah madaukakin sarki zayyana li kulli ummatin amalahu. kowace al'umma muka kawata mata aikinta su malarabihim marji'uhum sannan makomansu za ta kasance zuwa ga ubangijinsu ne wai bihun bi makanu ya malu na zai ba su labarin abinda suka kasance suna aiwatarwa wannan aya idan muka lura a cikinta na farko akwai jawabi akan hani cewa kar a zagi abinda wato kenan kada mummune su kuskura su zagi gunki idan mutane mushrikai ne su zagi gumakan nasu kada su yi haka saboda idan sun aikata hakan din wato kafiri sai ya dada tuma ya dada tsalle saboda kawo lakanta masa abin bautarsa to kai naka din ba zai karba ba in ma da akwai jittuwa karama sai ta tsinke abin nan sannan hakan nan an hana ba ma kafirai shawa ba an hana kowa ma ya kowane wanda ba musulmi ba karka zagi addinsa yanzu misali kirista ba za ka je ka zagi cocin su ba ko ba yahude ba za ka je ka zagi gurin bautar su ba ko ma me ne aqidarsa wanda ya riga ya riƙe ta to ba za ka ɗauke ta da walakanci ba don za ka nesanta tashi da kai sannan kuma in ka tsananta wato kenan zai iya zagin yadda ka kake ganin abin bautarsa baya da mutunci shi ma haka ke ganin naka wato kenan baya da mutunci so idan ka zage shi kaga wata kenan sai ka jawo zagi a naka saboda haka shi yasa aka hana muna yara sai a ce kowa zagi uwar wani ta eh, sai zaga ta sai zaga kuma kuma haka akwai hikima cikin wannan magana tunda in ka zagi uwar wani za a zagi takan in kana son ka kiyaye mutuncin taka uwar to kar ka zagi uwar wani saboda haka kai ma sai a kyale maka wato kenan ah, taka uwar wannan aya malaman tafsiri suka ce daga bakin abdullahi dan abbas ne ya ce kalat kufaru ƙureshin kafiran ƙureshawa suka ce ma'abi ɗalibi Babban annabi sallallahu alaihi sallam in ma an tanha muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina ko dai ka hana muhammadu da mutanensa su daina zagin wato kenan allolinmu walgaddu min ha ko gasu min ha ko kuma suna magana ta makara a allolinmu suna faɗa masu bakar magana a allolinmu sun ɗauke su banza suna ɗauke su shiririta ko dai ka hane su wa ima an annas subba ilahu ko kuma wa mu zagi allansa wa nahjuhu mai wakwa mai masa zambo mai masa kaca kaca mu goge ubangijin nasa saboda haka ka ja kunnansa fa nazalatil aya to sai wannan ayar sai ta sauka sai Allah madaukakin sarki yake kada ka zage wato kenan allolinsu su ba haka ba su kuma sai su zagi Allah a jahilci da rashin wato kenan ilimi to wannan aya ta yi wasu malamai suka ce ta tsaya akan kafirin ƙureshawa ko kuma ta tsaya akan wato kenan a masu bautan gunki amma jihun na malamai suka ce a hukum ha bakin fi hadhihi al-umma hukuncin ta yana nan a cikin har yanzu akan wannan al'umma din ala kulli hali a kowane irin yanayi mutum ya samu kansa a cikinsa fa mata kana al-kafiru fi man ihi ko fi man atin wa kifa an yusabba islam aw an-nabi sallallahu alaihi wa sallam aw azza wa jalla fala yahillu li muslimin an yusabba sulmanihim duk lokacin da musulmi ya wanda ba musulmi ba ya zama yana cikin walwalarsa na addininsa sai aka ji tsoron in an taɓa in an taba musu allolinsu ko gumakansu ko cocinsu ko kanisansu za su zagi musulunci ko za su zagi annabi sallallahu ko za su zagi allah Bada maɗaukaki sarki to bai halatta ga musulmi musulmi ya zagi cross ɗinsu ba wala dinihim ko kuma addininsu wala kana isi ko kuma dakunan bautansu kamar coci ko kuma wani guraren da suke girmamawa wala ya ta'arar ila ma yu'addi ila zalika kar ma yayi abin da zai jawo hakan duk abin da zai kawo munanawa ko musgunawa ga addinin su ka san fa cewa addinin karya ne kuma addinin ba gaskiya bane kuma ka yarda cewa akan kuskure suke to amma duk abin da zai bayu zuwa ga musguna musu wurin ibadarsu kuma wannan zai sanadin su masu zagi naka to musulunci ya hana karkai hakan nan li'annahu bi manzilatil ba'abasi almasiyati daidai yake da wato kenan albasa almasiya daidai yake da kai kai dalilin aikin sabo kaga an ba sabo sai mutum shiga addalla ala sharri ka fa'ilihi kai kai dalilin aka zo abin din dan haka kaga kenan wannan yana karantar da mu fiqhul mu'amala kullun tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan mun zauna tare da su a kowane hali kar ya zama mu ne muke fara kawowa ta'addanci kar kyamar mu da su ta sa mu ja abin da za su kyamashi addinin mu yawa ciki in ji ba haushe ce ba an yi shi kadai dan tuwo ba sai mu cinye wani abu a cikin mu har mu nuna musu kyawawan hali irin namu saboda wata kina mu ja su zuwa ga addinin mu sannan a cikin wannan aya har yanzu akwai wato kenan abinda ake kira darbin minal muwada'a wa dalilin ala wujubul hukmi bi sadd zari'a akwai abinda ake kira a mazhaban maliki suna aiki da shi ana kiransa sadd zari'a sadd zari'a shine wato kenan a katange a ja a tsare kar a tsallaka iyaka ga iyaka nan to sai a ce in ka zo nan ne kai laifi sai a tare a ce daga nan ko kuwa iso nan saboda kar a baka damar isowa nan din kai salmando ka tsallaka nan kuma sai ka fada cikin inda ba a so ala kira sau tuki nan saddar zari'a kawai misali Allah madaukakin zirke ce wala karbu zina innahu kana ta go kada ku kusanci zina kaga asali zinan ake hani amma sai aka ce kar ma ka je kusanta kar ma ku je kusanta to kusan ma ba a barka ka zo ba wallantana abin ya ku kaga wannan ana sa wato kinan saddu zari'a saddu zari'a to a mazhaban imam malik ga wannan duk lokacin da imam malik ya fahimci cewa idan an bude kofa saboda dabi'ar mutane da ya karanta ka ba su inci ɗaya to za su ci kilomita daya in ka ba su sassauci a nan sai su dinga kokari suna bude kofa suna bude kofa sai sun wuce inda ka sani sai sun wuce inda ka sani to sai suka kawo abin da ake kira saddu zari'a shi ne sai a toshe nan ɗin ma halal ne amma kar a iso nan din duk da musan halal ne kar ma mutum ya zo kusan nan a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ko sai ce fa man ittaka istabra al wa irdi wa man waqa fi shubahati waqa fi haram kaga ga wannan shine halal wannan shine haram wannan a fili yake kowa san halal ne wannan a fili yake kowa san haram ne amma tsaki akwai abubuwa masu rikitarwa to wannan masu rikitarwa idan mutum ya kiyaye kansa baya yin su to kaga bai zo kusan haram ba amma in ya zo kan nan cikin masu rikitarwa wani ya ce halal ne wani yana cewa ba halal ne wani ya ce haram ne wani yana ce a musulunci ya daji wani ya ce shirka wani yana ce a ba shirka bane to kaga wayannan suna ake su al-mushtabihat ba su da hukunci tsayayye saboda wani yana cewa yayi wani yana cewa bai ba a cikin malami. to wanda ya tattara irin wayannan bin ya watsar da su ya tsaya a iyaka na halal to ya kare mutuncinsa ba shi ba haram amma wanda ya zo ya fada cikin nan shubuha to shikenan zai fada can sai ba da misali ya ce karra'iyar a haular hima kamar mutum ga gonar mutum ga gonar mutum an shuka gero a nan an shuka dawa a nan gurin ko gyada tsakiya kuma gamba ne kan iyaka sai ka kawo awakin ka rike su suka kada abin kora su kan iyaka kan iyaka kan iyaka kan iyaka haka za ka yi kiwon dabbobinka a kan iyaka kan ra'i yar'a haular hima mai kiwo da ya zuna kiwo a bakin iyaka kaga yushe ko an yi fihi sauran kyas ya fada cike kiwo yawwa ba za ka an karwa lokacin da akuya da za ta yi na kafin ka ta wacce kuma ta yi nan amma da baka zo bakin iyaka ba kana can cikin saura inda ba ma gonar wani babu wanda zai ce maka abin nan to wannan shine ake kiransa saddu zari'a kuma imanin mutane baya kammala har sai sun bar abin da ba laifi a cikinsa saboda tsoron abin da akwai laifi a cikinsa haka ne sallallahu alaihi faɗa har sai sun bar abin da wani abin eto eh na ganin dai kaman ba laifi ko o gani ake kaman ba laifi ko to sai su bashi sai su je abin da yake wato kenan halal ne shi ba wani rikicin cewa ina ga kaman da laifi ina kaman ba laifi ne to saboda haka kaga sun yi makansu abin da ake kira saddu zari'a a rayuwar annabi sallallahu alaihi za mu fahimci wannan an haramta masa cin sadaka yana tafiya a madina sai tsinci dabino ba daya sai sha'awa sai dauka kamar yace sai yace a ah, ba dai ina tsoron kar ko dabinon nan na sadaka bane da na ci kaga yanzu wannan dabino dai babu tabbacin na sadaka ne tana iya na sadaka ne tana iya ba na sadaka bane kuma ma yanzu akan hanya aka tsare ci ba shi da wani amfani amma da ya dauka sai ce ba dan tsoron kar ko na sadaka bane da na ci saboda ka sai hakuri bai ci wannan abun ba kaga da ya ce yanzu al'aslu shine wannan abun ba a tabbatar da sadaka wani yace ba shi da wani laifi shine asali duk da cewa an yi zurfin bincike kuma zai iya fadawa cikin rikicin mun gane wannan to wannan shine yadda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take duk kullun abin da zai kawo rikici to baya kokarin shiga cikin wannan abin saboda kiyayewa wa fi dalilun ala annal muhikka kada ya kufa an haqqi lahu kuma cikin wannan ayan akwai bayani cewa idan mutum yana da haƙƙi akan abu to zai iya haƙuri za a iya tilasta masa ya haƙuri da haƙƙin nasa iza adda ila dararin idan wannan kwatan haƙƙin nasa zai kai ga matsala haƙƙinsa ne ko yau za a karɓa masa kuma haƙƙinsa ne ba wanda ya musu amma karɓowa haƙƙin nasa kuma zai kawo wata matsalar da dama an bar haƙƙin to saboda sai addini sai ya karantar da mu cewa abin zai kawo cuta a addinance ko a mutane to mai haƙe haƙuri da haƙƙinsa don a zauna lafiya ɗin to wannan musulunci wato kenan yana son wannan yana cikin musulunci yana son wannan wa min hazal ma'ana abinda aka rawaito daga umaru ɗan kaɗabi yana cewa la tabittu alhukuma bayna zawul karabati mukafatal qati'a kada ku zartar da hukunci inji sayyidina Umar tsakanin dangi da dangi saboda tsoron yanke zumunci wane da kani ko dan uma da dan uma ko dan baffa da dan baffa hakan nan su da su a gidansu junansu suka tada rikici wane ne ya takura wannan ko wane ne ya zalunci wannan ko wane ne ya zalunci wannan to kai da za ka yi hukunci yanzu idan ka ce dole wannan sai ka karba masa haƙƙinsa to shikenan ka karba din amma kuma za ka tsaga family ɗin kashi biyu wannan za su zama gaba da wannan su shi shikenan an yanki zumunci a tsakani to sai aka ce kar ku yi haka sai a yi haƙuri a zo a yi musu sulhu tsakaninsu ra'ani ya ce wa sulhu khairun yin sulhi sai fi alkhairi yanzu ku zo menene menene kaza kaza kaza kaza kaza a to kai kuma yanzu ka ke haka kai yanzu yadda za a yi kai kai haƙuri kawai ka yi haƙuri kaga shi kadan na to da ya yi haƙurin nan shi da sai su zo su zanna su ci gaba da mu'amalar su a matsayin su na yan uwa amma in ka matsanta sai ka karɓi haƙƙi mai haƙƙin ka bashi kuma karɓan haƙƙin zai iya jawowa ya raba tsakaninsu to in ka yi hakan kuma sai zama kamar wato kina baka taimakawa lamarin ba haka sayidina Umar dan kardabi Allah madaukakin sarki wato kenan yarda da shi yake faɗa duk da cewa ibn al-arabi daga cikin manya-manyan malikiya yake cewa in kana al-haqqu wajiban fa ya'khudhuhu bi kulli halin in haƙƙin ya zama wajibi ne sai an karbe shi to ba ran halar dole ko ma me zai faru sai a karba amma in kana ja'izan in karban nasa ja'izi ne halal ne to fa ya kuna hadha al to wannan magana ta sayyidina Umar anan haka wannan gefen take inji ibn al-arabi saboda ana nazari in ya zama tilas an karba to shi sai a karba a cire da maganar sulhu in kuma ya zama karban da zai iya zama abin sulhun zai fi alkhairi to shi kenan sai a zartar da musu wato kenan sulhun saboda haka da madauki sake yake cewa kazalika zayyana likulli ummatin amalahum hakan nan muka kawata wa kowace al'umma aikin su nan malaman tafsiri suka fasara guda biyu fasara na farko shine aikin da suke yi munana sauran al'ummomi sai suna ganin kamar mai kyau ne Allah madaukaki sai ya ƙayyata musu a cikin zuciyarsa saboda shi yasa sai aka halaka su to ita ma wannan al'umma ta taka ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne su ma wani mummunan aikin da suke yi mun kawata musu na irin sai suna ganin kamar aiki mai kyau ne don haka in ba su kiyaye ba abin da ya faru da wancan wato kenan zai faru da da su wannan fassara na farko fassara na biyu Abdullahi dan Abbas yake cewa abinda ake nufi shine zayyana li ahli da'ati ad-da'a wa li ahli al-kufri al-kufra mu'minai mun kawata musu aikin da'a suna ganin su abu mai kyau ne saboda in yayi sallah dadi yake ji in ya karanta alqur'ani dadi yake ji in ya je masallaci dadi yake ji duk aikin da ya alkhairi dadi yake yana ganin su abu mai kyau Allah ya kawata masa wannan shi kuma wancan Gogon naka ko in yaje ya kurbi giya ya tatil yawwa daɗi kenan daɗi kenan idan ka sha ta kai bacci gaba ba yi fada da kowa ba saraka daɗi yake ji ko kuma yau aka je aka sa aka kada mota guda uku aka kakashe mutane aka ebo kudi aka zo aka sai sai ya ji daɗi shi kuma anan yake jin daɗi saboda me an kawata masa wannan a akan idan zuciyarsa shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika zayyana li kulli ummatin ko kama hakan nan muka kawata wa kowace al'umma wato kenan ayyukansu sai su gan shi mai kyau tara ka mumini ya ga aikin imani aiki ne mai kyau don haka zai yi shi a cikin sha'awa wanda ba mumini bai ga aikin sabo aiki ne mai kyau don haka shi ma zai yi shi a cikin wato kenan sha'awa gwargwadon yadda shi ya zaba wa kansa kenan ba asalan ba Allah madaukakin sarki ne ya kawata masa don ya sashi a cikin tarko ba sai ya zaba tukunna shi kenan sai ya kawata masa da wannan eh, ya gaishe a cikin idansa yana da kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ta yi man ya sha'u wa yahdi man yasha sha Allah madaukakin sarki yana tabukar da wanda ya ga dama yana wato kenan shiryar da wanda ya ga dama wanda kaga Allah ya tabukar da shi hanyar tabukewan ya dauka sai aka bar shi aka wanda kaga Allah ya shirye da shi hanyar shirin ya dauka sai aka bar shi wato kidan akan wannan wallahu ta'ala a'lam to mu je mara wa aqsamu wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'akum ayatun la yu'minun biha قل إنما الآيات inda Allah. Hmm. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون الله مدوكاكين ذلك cewa aksamu billahi sai ga mutanen naka sun zo suna rantsuwa da Allah jahada imani iyaka ƙarshen rantsuwarsu da za su iya yi wato kenan sun rantse iyaka abin da suke iya fahimta a fahimtar shine rantsuwa shine jahada imani to la in ja'atun ayatun wallahi duk lokacin da aya ta zo musu laiminin na biya Allah za su yi imani da ita sun rantse ya kawo musu ayar amma wallahi duk lokacin da sun sun tabbatar da aya to su wallahi za su yi imani za su imani kullahun ka gaya musu ya muhammad innamal ayatu allahi ayar ai a gurin Allah madaukakin sarki take ba tawo bace dan kun ce a kawo aya in Allah bai bani aya din ba ban ga abin da zan kawo muku ba saboda haka sai ba ayar ba ta zo ta ba ba ta zo ba yadda ransu yake so kuma yanzu tun da sun yi annabi salasala alaihi rantsuwa ta karshe wadda za su iya yi iyaka fahimtar iyaka gaskiyar lamarin sun yi wa annabi sallallahu irin rantsuwar da za su iya yi wallahi in ayar ta zo za su yi imani kuma sai aya ba ta zo ba kaga annabi salasala an kalisa ba zai kwanta ba yadda yake shauƙinsu musulunta to sai Allah madaukakin sarki ce masa wa mawish urukum ni ku musulmi kan menene ya ji yadda ku a jikinku cewa yanzu kuna ji a jikinku annaha cewa ita ayat da suke cewa a kawo din iza ja'at idan ta zo ta la yu'minuna ba za su yi imani ba me ya ji yadda ku mai ma'ana jikinku yanzu bai baku cewa in ta zama ba su yi imani ba ai in ta zo din ma wato kenan ba za su yi imani ba Tun da za su imani abin da yake tattare da kai ba kada ya sai zama su aya mutum yana cikin ku ya tashi mutum yana maraya ya tashi tun da yake ba ku taba ganin ha'inci ba ku taba ganin karya a cikin lamarinsa ba suka ce ma jarabna alaihi kaziban ba mu taba jin yayi karya ba ko bayan sun zo suna rigima idan mutanen maka suka je wani guri aka tambaye su dangane da annabi duk da ba su musulunta ba sassai in an ce a taba karya sai a bai taba karya ba mu dai kawai wannan abin da ya zo da shi ne amma da bai taba yin karya ba to mutumin da bai shi yasa lokacin da annabi sallallahu ya rubuta wasiƙa ya aika a sarkin rum hirkal sai ya tambayi abu safiyan ya taba yin karya sai ya ce wallahi bai taba mana karya ba bai taba karya ba sai dai mu wani abin da ya kawo din ne kawai ba mu da shi ba sai yake ce masa a abu safiyan ba zai iya yiwa mutumin nan ya kiyowa mutane ƙarya kuma yi wa Allah ƙarya ba mutane ma bai musu ƙarya ba dan me zai yi wa Allah ƙarya ku yi hankali ku lura da hankali mana cikin wannan abu so ka Allah mu ce ma shi irkun menene ya ji yadda ku cewa idan ayar ta zo ba za su yi imani ba ai ma'ana ba za su yi imanin ba kenan kenan Allah maɗaukakin sarki ya rike ayar saboda idan sun zo idan ta zo ba za su yi imani ba a wani riwaya aka ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka matsa za a kawo ta amma da zarar ba su imani ba za a halaka su idan ko ba a kawo ba to mai tubansu zai iya tuba kuma za a iya karban tubansa wanda kuma ya zarce a cikin kafircinsa ya tafi a sa wani ya kaza ba ya ce a'a a bar mai tubansu ya tuba tunda in ta zo ta din gaba ɗaya za su halaka amma in bata zo ta din ba wala Allah wani zai tuba a cikinsu saboda haka yana tsammanin hakan nan da haka sai ce to shi kira amri amma in ba haka ba ayoyi ma nawa ne suka bar waka ayi min ayatin ko fi samawati ne ko muruna alaiha wa hum anha muriduna ayoyi da yawa suna gani tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya tun da garin da aka haife shi daga nau'in haifuwan sama akwai mu'ujizozi da yawa da irhasat da yawa wanda suka nuna cewa shi wannan extraordinary ne saboda ka ayoyi da yawa sun daga sun da haka shi sa yanzu in an kawo ma ba za su yi imanin ba to saboda haka shi yasa ba za a ce sai an kawo din ba duk daga wanda suke gaban su ma ba su yarda da shi wata muje wani kalli kalli wani kallimu aqidata wa nukallimu aqidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi da maruwa hmm. wa nadharuhum fi ya ya'mahun Allah madaukaki sarki ce idan ayar ta zo ta ma nukallibu afidatahum sai mu juye da zuciyar ta su wa absarahum ganin su ma sai mu juyar da haka zuciyar su in an juye da ita ba za ta iya hankaltar ayar ba ba za ta fahimci ayar a matsayin aya ba ganin su in ya ga ayar ba zai fahimce ta a matsayin aya ba da haka ba za su yi imani da ita ba kama lam yu'minu bihi awwal marratin kaman yanda basu imani da shi ba a karo na farko hidin yana koma kan wa alqur'ani ko dan aka sauka da alqur'ani da farko ma basu yadda ba yanzu sun nemi kawo aya alqur'ani ya ce ga aya tana tafi an kawo ayar to yadda ba su imani da alkur'ani da farko ba yanzu wannan ayar ma ba su fahimce ta ba ko kuma hidin zai iya koma zuwa ga ita kanta ayar duk da cewa ya zo da damiri na namiji yawa kamar yadda ba su yarda da ayan farko ba to yanzu ma ba za su yadda ba idan kun zo ko kuma kamar yadda kafiran farko ba su yadda da abin da aka zo musu ba da suka nemi aya su ma wa'annan za mu rufe idansu mu rufe zuciyarsu mu yanke ta ba za su yi imani ba kamar yadda wa'ancan na farkon su ma wata kinan ba su imani ba wa nazarhum fi ganihim sannan mu basu a cikin girman kansu ya amahuna suna taɓa ganiya sai mu kyale su su ta kai kawo a cikin wato kenan rashin fahimta da kuma <coughs> rashin ganiya to mu je malam ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وأشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله ما دوكا كذلك ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة kai ba ba suna magana aya ba wallahi ko da mala'ika muka saukar musu saukar da mala'ika ya zo shi su gan shi kuru-kuru ya ce ni ne mala'ika amma ga shi ko ya karanta muku ƙur'ani ku ji in ya karanta ce to Allah ne aiko shi aka bani na kawo masa yanzu ya karanta muku ku imani ko da haka muka musu wa kallamahumul mauta ko da an wato kenan mamata sun zo sun musu magana wanda ya mutu bayan shekara dubu ya taso ya dawo ya zo ce musu ai abin da ya faɗa gaskiya ne washar na da yin kulle shayi kubulan kuma a ce kowane abu wato kenan duk mu tattaro musu komai Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu wanda zai zama hujja wato kenan a gare su makanu li yu'minu ba su kasance za su yi imani ba ba za su yi imani ba ba za su taba yin imani ba illa sha Allah sai dai in Allah madaukakin sarki ya so su yi imani don haka shari'a a gurin Allah madaukakin sarki take walakin aksarun yajhalun amma yawa yawan su sun jahilci wato kenan yanda asalin lamarin yake wannan akwai zunzurutun wato kenan magana akan mashi'a ta ubangiji Allah madaukakin sarki cewa shiriyar kaɗai a hannun Allah madaukakin sarki take don haka da sun mika wuya da shi kenan za su iya ganin ayar kuma za su fahimce ta kuma wato kenan za su yi mana amma akwai duk abin da aka kawo musu ba za su yarda da shi ba in ba haka ba akan dutsen bai kubaisin ai ya yi addu'a wata ya tsage kuma ya faɗo kuma sun gani wannan zahiratan sun gani <coughs> amma me faru ba za su yi imani ba ba za su yi imani sau nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce a samu matsalar ruwa samu matsalar ruwa sai wata ɗan rijiyar ruwan ɗan kaɗan aka ba zai isa alwala ba mutum wajen 300 ko 400 in ya zo sai ya ce a bashi dan kadan kaɗan ya alwala haka dan sauran ruwan sai ya zuba a ciki sai ruwa ya gyatso mutane kowa ya shaye wanka dabi ruwan su suka salkansu su tafi su bar ruwa a gurin wannan ba ɗaya ba ba biyu ba wani lokacin abin ya tsanani in ya haka ya tsansa kaman kan an karya kan famfo ci haka ruwa zai zuwa sai kowa ya ɗebe yadda yake sa jikin yatsan annabi sallallahu alaihi wasallam nawa mata mushirka jeji ya same su sun je sun dawo jihadi a cikin dokan daji gaba ba ruwa baya ba ruwa sai suka haɗu da wata mace a kan rakumi da salkanta guda biyu ɗaya ta nan ɗaya ta nan aka kira ta sai na bin abin alif suka kira wata suka ta gama annabi ke ina za mu samu ruwa ta ce tafiyar kwana uku tafiyar kwana uku ce to me wannan kuma ta ce ruwa annabi sa ce ku ɗauko mana ruwan nata aka ɗauko ruwan ya ɗan tsoma ya tsansa sai ya ce kowa ya je ya ɗauko salkansa ya ɗauko a tiltila a tiltila a cika maka wani ma a tiltila a tiltila a cika maka kowa sai da aka cika masa suka sha suka yi wanka suka komai da komai sai ya ce ku ɗauki ruwan ku bata natan kenan bai ka Allah ki gani ruwan ki kamar haka kika kawo ko ya ragu ta ce wallahi bai ragu ba sai sa daure aka mayar mata ce to Allah kiya hanya mun gode kaga irin wa'annan abubuwa ayoyi kala kala don haka wannan matan tana daga cikin wanda ta sa mutanen ta duk suka yi imani saboda abin da ta gani na zahiri to su ma mutanen maka sun ga fiye da hakan nan to yanzu tun da sun ki ne to shikenan sai a yanke zuciyarsu kuma da aka shi yasa kullum in mutum ya ga gaskiya ya yi hakuri ya karbe ta gare ya nuna shi yana da rauni a kanta ba zai iya aikatarwa ba ko kuma abin ya fi karfinsa amma dai da gaskiya gaskiya ce da zaran ya kita to kuma abin da zai biyo kuma watakila ba zai zama mai daɗi ba وكذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله مدوكي ذلك وكذلك كما هكذا يا محمد wato kenan to ba mu bari mu dan yi a gurguje wa ja'alna li kulli ummatin nabi li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jin kama haka kowane annabi muka sanya masa aduwan abokan gaba kowane annabi Allah madaukakin sarki ya sanya masa me abokin gaba akwai wanda shi kawai annabin zai wasa kuma duk abin da annabi zai kokari ya warware duk abin da zai cutar da annabin zai yi duk abin da zai hana mutane su fahimci annabin zai yi duk abin da zai sa annabi ya bakin jini shi zai yi kowane annabi Allah san ya masa adu shine abokin gaba sannan sai ya ce shi ya dinal insul jin abokanan gaban na shedanun mutane da aljan, aljanu ko kuma wannan badali ne kai da ce ya sanya wa kowane annabi abokin gaba a'a ba abokin gaba ake nufi ba an sanya ma kowane annabi shaidanu na mutane da na aljanu ya zama ba dalili kenan ko ko kuma a'a shiyadin al insu wal jinn din nan tafsiri ne na adu din ai nau'in min al ada shiyadin al-ins wal jinn kowane annabi mun sanya masa abokan gaba abokan gaban nasa kuma sune shaidanin mutane da shaidanin aljanu don haka idan Allah ya sa annabi ya bayyana duk wanda kaga a cikin mutane yana gaba da shi to ya zama daga cikin shayadin insi haka kuma aljanin da ya zama yana gaba da shi shi ba ya zama shayadin jinni to kaga wannan ɗabi'a ce ta annabawa wani haka hukunci yake har duniya ta nade duk in Allah ya kawo malami mutumin kirki wanda kaga sun fi gaba da shi a gari ana tsorace musu kar su zama shayadin insi su ko za su rika karban wahayi daga shayadin jinni ne don su za su rika musu ba su abin da ake kira inspiration kullum suna sa musu yuhi duhun ila ba zukhruf al-qawl sashen su suna wahayi a sashe na maganganu masu kyau zukuru al maganganu mai hujjoji masu kyau wanda suka nuna wannan annabin ba mutumin kirki ba ne annabi sa ce kowane mutum kowane annabi ko kuma kowane mutum yana tafe da wato kenan <coughs> shaidani tare da shi don idan wannan shaidani ya zo zai wahayi a wannan shaidani shi kuma zai yi wahayi a mutum wanda yake na kusa da shi kenan duk hujjar da ake lakana musu na su cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga shaidanin aljannu take zuwa sai ta shiga bakin shaidanin mutane zukuraf alqawli maganganu masu daɗi sai an kawo hujja daban-daban daban-daban wanda za a sa wannan bawa Allah ya bakin jini sawa'un annabi ne sawa'un malami ne sawa'un wato kenan mutum ne mai kaunan addini kuma ba komai yasa suke haka ba gururan saboda rudi ne saboda su rudar ne za su kawo wannan dalilin za su kawo wannan dalilin za su kawo wannan dalilin dome karamin kwakwalwa shikenan sai rudu kuma lokaci za ka kalimata haƙƙin ne amma <coughs> wuri da miya albatil magana kamar mai kyau ce za ce ina hukumu illa lillah a to ina hukumu illa lillah mana amma za ka amfani da ina hukumu illa lillah ka kashe musulmi yanzu misali mutane da aka ce sun jefa goma a jiya a cikin garin maiduguri mutane suna sallan tahajjud an zo an jefa musu ban amma can an ce masa aikin Allah zai yi masallaci fa yazo fa ya sa mutane suna sallah tahajjud cikin watan ramadana sai yi azumi sun zo suna sallanta tahajjud kaje ka jefa musu ban ko amma kuma sai kai kabbara ka ce Allahu akbar yanzu kayi jihadi ayi nau'i min jihad hmm? to hakan nan ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu walau sha'a rabbuka lallai da ubangijinka ya ga dama ma aluhu wala da basu aiwace hakan din ba da basu aikace hakan din ba inda shirya ta Allah maɗaukakin sarki ta zo ta same su wala Allah da haka ba za ta faru da su ba fazarhum amma ka rabu da su wa ma yaftarun da abin da suke kirkirawa na ƙarya su jingina wa Allah maɗaukakin sarki abinda suke kirkira na ƙarya su jingina wa addinin musulunci ko abinda suke kirkira na ƙarya su jingina wa annabawan Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ka kyale su da abinda su suke kirkirawa to za ka ba abinda zai faru da kai to jama'a za mu dakata a nan a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki yau za mu ɗan rage kaɗan jiya ku yi hakuri na ari bakin mutane na ci musu albasa bayan an tashi a karatu liman ya zo a nan muka tattauna da ni da shi tattaunawa ta musu ta kai ga cewa za mu na farko za mu takaita karatun da wuri saboda mu je zai rufe nasu mu samu addu'a ko da minti goma ne na biyu kuma za mu rufe wannan karatun gobe ban shara da kowa ba su kowa ya haƙuri duk masu sauraro da masu ayyuka kar kowa ce a masa karan tsaye muna ba da haƙuri saboda haka gobe in allah yadda za mu rufe wannan karatun ko an yi anawusa an ga wata ko ba ga wata ba insha Allah za mu rufe yanzu kuma za mu rufe kuma ba za mu karanta addu'o'i ba ai ne ake tambayoyi ba za mu karanta tambayoyi ba saboda mu dan samu lokacin da za mu je mu taya so addu'a rufewa wancan karatun da ake a masallacin Alhaji Dan Azumi kuma ya ce a gayyaci kowa da kowa na ganin shi kenan ko